Tarihin Afrika. Les archives d'Afrique. Alain Foka. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka. Inda muke baku labari dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma. Domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Tsakani da Allah nake faɗa muku, ni mutumin gaskiya ne, na faɗi wannan ne don duniya ta sani, za a yi masa shari'a ta adalci, babu abin da ya cancanci do, illa a harbe shi da harsashi, mutuwa ce daidai da shi. A ƙarshe dai shugaba Samuel Do ya ga musgunawa da wulakanci kafin abokin adawarsa Prince Jensen ya yi masa kisan gilla. Duk da haka zaman lafiya bai samu ba a wannan ƙasa ta Liberia. bayan kisan do kasar kara tsunduma ta yi na cikin yakin basasa mafi muni da ya salwantar da rayukan jama'a da dama wannan kuwa duk da shiga tsakanin kasashen yammacin afirka da tarayyar afirka an yi tarattaba hannu so da dama tsakanin masu rikici a kasar don samun tsagaita wuta a watan yuli na 1993 an samu kyakkyawan fata na samun zaman lafiya bayan da dukkanin bangarorin da ke fada da juna suka amince da wata rijiyar ta wuta a taron da ya haɗa su a garin kwatano na ƙasar benin wanda ya tanadi kafa wata majalisar ƙasa mai kunshe da mambobi biyar don sa ido ga zaben ƙasar da zai gudana a watan fabrairu na 1994 ci gaban shirin mu na musamman kenan na tarihin afirka kan charles taylor fatan samun zaman lafiya bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke fada da juna a liberia suka sawa hannu ba zai dore ba saboda batun kwance ɗamarar mayaka kusan dubu sittin da aka yi rijistar su aikin da ke zama mai matukar wahala da sojojin kungiyar samar da zaman lafiya ta yammacin afirka ecomog dubu ishirin za su yi bisa kulawar wakilan majalisar ɗinkin duniya su ɗari uku bai fara ba sai cikin shekara ta da hudu kwance ɗamarar kuma na cikin ka'idar da aka shimfiɗa don samar da damar shirya zaɓuka bakwai ga watan satumba na hudu cikin nutsuwa. Raba kayan agaji ga 'yan gudun hijirar yakin na ci gaba da cin karo da matsaloli, musamman daga 'yan tawayen Ulimo da ke rike da arewa maso yammacin kasar waɗanda a watan Disamba na 1993 suka dinga barazana da kisan ma'aikatan agaji na ƙungiyoyin da ke aiki a yankunan da suke rike da su. Lamarin da ya tilastawa ƙungiyoyin sake hanyar shigar da kayayyakin su ta kasar Cote d'Ivoire don kai kayan agaji ga 'yan gudun hijira na tsakiya da yammacin ƙasar, yankunan da ke hannun Charles Taylor. An yi ta sace abincin agaji musamman a yankin Tayloland, yankin da ke kunshe da 'yan gudun hijira sama da miliyan ɗaya. Rashin nasarar kwance ɗamarar 'yan tawayen kamar yadda irishiyar birnin Kwatanu ta tanada. Da bangarorin 'yan tawaye suka sanyawa hannu a 25 ga watan Yuli na 1993 ya sa yakin basasar kararin cabewa. Visit ɗaya daga cikin tsoffin madugun 'yan tawayen Liberia, ya kai ziyarar bazata birnin lome na ƙasar Togo, inda ya gana da shugaban na Togo, wato Nasimbe Iyadema. domin jin abubuwan da suka tattauna a kai ga wakilinmu guy mario Selon l'agence France A cewar France Press, Charles Taylor ya zo ne don samun goyon bayan shugaba Iyadema don dai yarjejeniyar Akusombo na kasar Ghana ta zama gaskiya. Abin jira yanzu shine ta wace hanya Iyadema zai bullo wa lamarin don jawo hankulan sauran 'yan tawaye su amince da yarjejeniyar da nufin kawo karshen yakin basasar da aka share shekaru ana gwabzawa. A watan Yuni na 1994, dakarun 'yan tawaye dubu uku ne kadai suka ajiye makamansu daga dubu sittin da aka tantance. zaɓukan ƙasar da ya kamata su wakana a watan satumba na 1994 an ɗage su lura da taurin kan wasu rukuni na 'yan tawaye da ba su so aje makamansu don rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ba ya sa dakarun ecobag suka yi barazanar shanyewa daga ƙasar ta liberia domin samun mafita ga wannan kikikaka shugaban ƙasar ghana john jerry rawlins da ke zama shugaban ecowas a wancan lokaci ya yanke shawarar sake haɗa dukkanin ɓangarorin 'yan tawayen liberia a teburin shawara batutu wanda za a tabo sun hada da yarjejeniyar oksambu na kasar ghana da suka amince da ita a wannan shekara sannan da yarjejeniyar birnin kwatano sai batu mafi mahimmanci shine kwance mara tare da ajiye makamai sannan da batun kafa gwamnatin rikon kwariya sai shirya zaɓe a ranar 10 ga watan oktoba na 1995 maimakon wannan haduwa ta yayyafa ruwa a rikicin kasar kamar dai ta kara hura wutar ne saboda 'yan tawayen afl da suka kunshi dakarun fadar shugaban kasar masu goyon bayan shugaban da aka kashe samuel do sun yi yunkurin kifar da gwamnatin rikon kwarya a ranar 15 ga watan satumba na 1994 inda suka kai hari ga fadar shugaban kasar ko kuma mansion house rashin nasarar wannan juyin mulki ya sa sabon fada ya sake barkewa a ɗaya hannu tsakanin afl da kuma fpl ƙungiyar chastelo da kuma ƙungiyar olimo ta alhaji kuroma waɗannan ƙungiyoyi tawaye na fama da rikicin cikin gida akwai dai ƙungiyoyin tawaye biyu da suka bullo a shekara ta 1993 a ƙasar ta liberia da suka haɗa da clp ta george bole sai ƙungiyar francois masakuwa dukansu suka ɗauki makamai abin da ya tilastawa dubban 'yan ƙasar gudun hijira zuwa ƙasar gini da kuma cote d'ivoire lura da wannan matsala ta yakin basasa ƙungiyar ecos ta kira wani babban taro a abuja na nigeria a ranar 17 ga watan mayu wannan taro dai bai canza komai ba ga rikicin kasar ta liberia abin da ke zama kasawa ga kungiyar ranar 24 ga watan afrilun 1995 kuwa dakarun samar da zaman lafiya na ecomoc da suka fito daga kasashen uganda da kuma tanzania suka janye daga liberia inda suka bar dakaru 8,500 daga cikinsu 6,000 sojojin najeriya ne domin kada waɗannan dakaru na ecomoc su janye kaɗan-kaɗan waɗanda farko sun kai 20,000 ƙasar amurka ta ware dala miliyan uku na agaji ga ECOWAS abinda bai wa Chastelo daɗi ba. Wannan yaƙi da muke fama da shi ko shakka babu ƙasar Amurka ce ke ci gaba da rura shi ba ta ƙaunar mutanen ƙasar nan. Ulimo ta ƙasar Liberia ce kamar yadda ƙungiyar contract take ga ƙasar Nicaragua. Tabbas al'ummar Amurka mutanen ƙwarai ne sai dai sun jahilci siyasar da shugabanninsu ke yi a ƙasashen waje. Haman Kulmant mai kula da siyasar Amurka Afirka wata cuta ce ko bala'i ga nahiyar wannan ɗan taliki ya tsara wannan yaƙi ne don nakasa al'ummarmu ba ni zaton shugaba bush ya san da ainihin wannan manufa bai tunanin ƙasar liberia saboda yana da abin da ya fi muhimmanci a gabansa a nasu tunani kawai a zo liberia a kashe mutane dubu ashirin ciki har da charles taylor da wasu iri irina shine suke ganin zai kawo ƙarshen wannan yaƙi. Zan tafi ƙauyenmu na Kuwan tare da iyalina, kawai sai 'yan tawaye suka kai mana hari, suka amsha dukkan abin da muka mallaka, sannan suka buɗe mana wuta. Da farko suka datse mana yatsu, sannan suka daddatse mana hannu da wata sharɓeɓiyar wuka, suka bar mana ƙashi a fili. sannan suka yi tafiyar su ta wata ƙaramar hanya tare da waiwayowa suka ce mini in je wajen dakarun ecomog lokacin da nake iyawa tare da saka mini wata wasiƙa a aljihu sannan suka shiga daji tare da mai ɗaki na haka da yara na biyu yaƙin basasar da ya ruguza a ƙasar Liberia tun watan Disambar 1989 ya sake komawa ɗanyi bayan watanni takwas na kai da koman diflomasiyya bayan kyan amincewar bangarorin 'yan tawaye na kafa gwamnatin rikon kwarya a watan agusta ne na biyar aka samu nasarar rattaba hannu kan rijiyar zaman lafiya ta sha biyu a birnin abuja na najeriya a karan farko jigajigan kungiyoyin 'yan tawaye ne za su kasance waɗanda za su ɗaukar nauyin gudanar da al'amuran ƙasar da kansu an kafa majalisar ƙasa wacce a ciki dukkaninsu suke da kujeru a cikinta majalisar jagorancin ƙasar da aka rantsar ranar 1 ga watan satumba na 1995 na kunshe da shugabanni hudu da suka hada da Charles Taylor, Alhaji Kuroma, George Bole, sannan da Yoskar Kiya na NLC. Ga abinda da Charles Taylor ke cewa. An samu babban ci gaba dangane da wannan sabuwar majalisar babu wani shugaba mai cikakken iko a cikinmu. dukkaninmu mu hudu muna aiki ne a matsayin shugaban ƙasa a hukumance amma babu wanda zai ce shine shugaban liberia idan za mu ɗauki wani mataki ƙuri'ar mu daidai take idan ɗaya bai amince ba dole ne a fasa ɗaukar matakin kamar dai hawa kujerar naƙi sauran batutuwan mukan raba su a hukumance a baiwa kowa aikin da zai yi babu jam'iyyar da za ta fi wata duk dokar da muka ɗauka mu hudu na fara aiki ne nan take. Kamar dai sauran yarjejeniyoyi na baya ita ma ta Abuja ta buƙaci a kwanci ɗamarar mayaka tare da shirya zaɓe. Sai dai wannan karo ma shugabannin 'yan tawaye ko alama ba sa aiki da yarjejeniyar. Ɗan lokacin kwanciyar hankalin da aka samu sun mai da shi lokacin harkokinsu ko kuma business. Liberia ta koma ƙasar da ake kowane irin fatauci, makamai, miyagun ƙwayoyi, motoci na alfarma, zinari da lu'ulu'u. A watan Satumbar 1995, ƙungiyar ECOWAS ko sai dai yawo ta buƙaci taimakon kuɗi daga ƙasar Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya don gudanar da aikin kwance ɗamara na dakarun 'yan tawaye sittin da dakarun ECOMOG za su yi a Liberia. Lokacin da ƙasashe masu hannu da shuni suka amince su ba da kuɗaɗen tallafi ga ECOWAS a birnin New York ranar 27 ga watan Oktoban 1995, tuni yakin basasar ya sake ɓarkewa a wannan ƙasa ta Liberia. Charles da ke zama shugaban tawaye da kungiyar su ke rike da kashi 40 cikin 100 na Liberia a lokacin kuma ke jagorantar mayaka 25,000 ya ci gaba da kai harare. Bayan wani rikicin shugabanci a kungiyar tawaye ta Ulimo, Taylor ya buƙaci karewa da Roosevelt Johnson. 22 ga watan Maris na 1996 Majalisar Ƙasa ta yi waje da Johnson daga mukaminsa na ministan noma. Sabon rikici ya barki a babban birnin ƙasar ranar 7 ga watan Afrilu. martanin da kasashen duniya suka mai da bayan wannan sabon tashin hankali a kan gaba kasar amurka shine kwashe 'yan kasarta da ke morovia kamar dai 1990 da kuma 1992 kwanaki biyu kenan da fada ya kazamta dakarun musamman na amurka sun kai samame don kwato wasu 'yan kasar da aka yi garkuwa da su ga karin bayani kamar yadda za ku ji daga wakilinmu joel francio diman bayan wani taron gaggawa a birnin new york kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya umarci 'yan tawayen liberia da su saki mutane 600 da suka yi garkuwa da su sannan su darata yarjejeniyar tsagaita wuta a cikin wannan mawuyacin hali shugaba clinton ya ba da izinin kwashe amurkawa 450 da ke ƙasar ta liberia ta hanyar amfani da jirage masu saukar ungulu haka da dukkan 'yan kasashen waje da ke bukatar ficewa daga ƙasar a cewar ma'aikatar tsaron amurka pentagon karin na amurka da ake kira marines tuni suka fice da wasu amurkawa hamsin zuwa kasar saliyo kafin su sake dawa kwasar sauran nasarar kwashe amurkawan ta sama ya sa za a ci gaba ta wannan hanyar don kaucewa zubar da jini. Yayin da kungiyoyin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan wasu ƙasashe ke ci gaba da gwabza kazamin fada a Liberia, saboda mallakar arzikin ƙarƙashin ƙasa da Allah ya huwace mata, shugaban ghana jerry rawlings da ke zama shugaban ecowas ya kira wani taron shugabanni tara na yankin ranar 19 ga watan agusta na 1996 don duba dukan yarjinoyin da aka yi na zaman lafiya a baya inda aka tsaye da lokacin rikon kwarya sannan da shidawali sahihi na shirya zaɓe a ƙasar ta liberia a ranar 30 ga watan mayu na 1997 don gudanar da zaɓen gaba gari wannan sabon shidawali na zama wani kashedi ga shugabannin ƙungiyoyin tawayen ƙasar saboda a wannan karo an shimfiɗa hukunce-hukunce masu tsanani ga duk madugan 'yan tawayen da suka saba alkawari duk da yarjejeniyar ana samun fadace-fadace nan da can a cikin kasar. a watan afrilu na 1996 kasamin fada ya barki a tsakiyar babban birnin kasar morovia tsakanin dakarun charles taylor da ke kawance da na alhaji kuroma da na roosevelt johnson wani madugun 'yan tawaye shi ma kimanin fararen hula dubu ne aka kashe yayin da aka lalata gidaje da dama tare da wawashe ofisoshin hukumar rikon kwarya a cikin wannan hali ne na takaici da rasa rayuka aka sake sa hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya a abuja wadda ta hada bangarorin da ke fada a kasar ta liberia sun zaɓi ruth perry a matsayin shugaban rikon kwarya da za ta shirya zaɓe 30 ga watan mayu na 1997 Tabbatar da zaman lafiya shine fatan sabuwar shugaban gwamnatin rikon kwaryar Liberia, Ruth Perry, lokacin da take rantsuwar kama aiki a babban birnin ƙasar Monrovia. ta yi amfani da wannan dama don kira ga 'yan kasar da su haɗa kai tare da yafewa juna yanzu dai bisa kanta ne aka shimfiɗa yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan tawayen kasar suka sanya wa hannu a abuja wannan na zuwa ne watanni hudu bayan kazamin faɗan da ya nakasa babban birnin kasar morovia ruth perry ce yanzu ke jagorancin liberia ko ta samu goyon bayan shugabannin 'yan tawayen kasar Ita ce ayar tambaya a yanzu lura da cewa ma babban madugun 'yan tawayen kasar Charles Taylor bai halarci bikin rantsuwar ba a babban birnin kasar Monrovia kamar da Francois Picard ya shaidar. Sabuwar shugabar mace Ruth Perry ta yi rantsuwar kama aiki a cikin annashawa da tabi a yayin da kowa a gun bikin ya lura da rashin kasancewar Shad Taylor. Jami'an diplomasiyya sun ji takaicin rashin halartar Taylor na kusa da shi sun bayyana cewa ya yi balaguro ne zuwa kasar burkina faso kafin daga bisani ya je kasar libya domin taya kanar kaddafi bikin cikarsa shekaru kan mulkin kasar duk da cewa mayakan 'yan tawayen npfl sun ɗage shingen da suka saka bisa hanyar da ke zuwa kasar cote d'ivoire da ke bi kusa ga tungarsu ta penga sai dai har yanzu babu tabbas a game da batun soma kwace makamansu Francois Picard daga birnin Abidjan. Duk da cewa kowa na fatan samun zaman lafiya 31 ga watan Janairun 1997 daga cikin mayaka 60,000 na 'yan tawaye da ya kamata su kwance damararsu kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya ta tanada 22,000 kadai sojojin ECOMOG suka samu damar kwancewa damara a Liberia. sauran kuma da karfin tsiya ne aka amshe musu makamai tare da soke kungiyoyin 'yan tawaye a ranar 31 ga watan janairu na 1997 don su rikide zuwa jam'iyyun siyasa tsaffin manyan 'yan tawaye irin charles taylor alhaji kuroma ɗan kabilar manding da shesh bole na cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar liberia sha uku gaban charles taylor da ake ganin zai lashe zaben akwai mace ɗaya a tilo cikin 'yan takara wato ellen johnson sirleaf tsohuwar ma'aikaciyar undp wato hukumar ci gaba ta majalisar ɗinkin duniya 'yan takara sun shiga yakin neman zaɓe. A Liberia, Charles Taylor ya ƙetare rijiya da baya sakamakon tsallake wani harin da aka kai masa. Maharan sun kashe mutane uku a cibiyar majalisar rikon ƙwaryar ƙasar da ke Morovia. Taylor ya zargi abokin adawarsa George Bole. Dakarun wanzar da zaman lafiya na Afirka ta yamma sun tsawaita dokar hana fita a babban birnin ƙasar Morovia tare da kame mutane da dama da ake zargi. Dukkan ƙasashen sun yi Allah wadai da wannan yunkurin kisan na Charles Taylor. shugabar rikon kwarya ruth perry na kallon wannan aniya kamar sabar takalmi ne ga zaman lafiyar kasar ga francois picard da karin haske akan wannan hali dakarun ekumok sun cafke mutane 20 sai dai har yanzu ba su bayyana ko suwaye ba waɗanda suka kitsa harin ne ko kuma waɗanda suka kai harin ne Charles Taylor dai na zirgin abokin adawarsa kuma mamba a majalisar ƙasar cewa da George Bole da hannu a cikin neman kashe shi zargin da ya musanta wani shaidu ya ce ya ga lokacin da maharan suka fito daga ofishin bole da ke cikin majalisar kasar jim kaɗan kafin kai wannan hari hawa na shidda inda ofishin taylor shi ma yake wannan shine karo na farko da shar taylor ke ƙetar mutuwa wanda kuma shine sanadin yakin basasar kasar ya sha zarken abokanan adawarsa da yunkurin kashe shi so da dama ba su yi nasara ba cikin duk wani lokacin yamutsi shar taylor na sanye ne da riga mai sirke da ke kariya ga harsashi harin na jiya na zuwa ne daidai lokacin da ake shirin soma kwance damar da 'yan tawaye ƙasashen duniya na da shakku a kan cewa ko matasa 'yan tawaye za su darata maganganun shugabanninsu 'yan tawaye domin aji makamansu francois picard daga birnin abidjan Ana zaman ɗarɗar a Liberia musamman a babban birnin ƙasar Monrovia bayan da mayakan George Bull suka kori wasu fararen hula kusan 100 daga wata unguwar birnin da suke zargi ta zama barazana ga shugaban nasu. Wani abin da ke ƙara dagula harkokin zaman lafiyan da aka samu shine sanarwar haɗin gwiwa da Charles Taylor da Alhaji Kurama suka fitar na neman sake taron ƙasa kan zaman lafiya abinda wasu ke ganin don ƙara sa latti ne wajen kwance ma dakarun damara in ji monique mas Charles Bisa dukkan alamu dai Charles Taylor a yanzu ya zaƙo a je zaɓe saboda ya daidaita da dakarun Najeriya. Sannan yana takama da kuɗi, haka da ƙarfin soja fiye da sauran shugabannin 'yan tawayen. Sannan ya haɗa kai da Alhaji Koroma taron ne suka buƙaci a sake duba wasu sassa na yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 1995 suna buƙatar tattauna makomar 'yan majalisar ƙasar da ya kamata su yi murabus idan suna son shiga takarar siyasa taylor da kuroma na da sha'awar zama 'yan takarar shugabancin ƙasar sannan da sake duba batun kwanca da marar mayakansu abinda dakarun ecomog suka ce zai game da canza jadawalin ajiye makamai dole su daraja ta lokacin da aka tsaida babu batun sake a tsawaita shi bayan rashin nasarar ajiye makaman har sau biyu a shekarar 1992 da kuma 1994 'yan farar hula na ganin da wuya a sami nasarar kwanca da marar 'yan tawayen ko a wannan karan. Bayan ɗage zaɓe so ɗaya a ƙarshe dai ranar 19 ga watan Yuni na 1997 a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a Liberia bayan yakin neman zaɓe mai zafin sosai wanda a lokacin ne magoya bayan Charles Taylor suka fitar da wata kalma mai cewa ya kashe uwata ya kashe obana amma shi zan zaɓa sakamakon zaben dai ya nuna cewa charles taylor ya samu kashi biyar cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ya zama zaben shugaban ƙasar liberia a ranar biyu ga watan Agusta 1997 madugun 'yan tawaye ya zama shugaban kasa ta hanyar zaɓe zai iya maido da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita zai iya cire tushuma ko kuma kaki don zama shugaban ƙasa na farar hula babu tabbas sai ku kasance tare da mu a cikin shiri na gaba don jin ci gaban shirin na musamman Katja Taylor yanzu kam a maradin delphin misho alain foka olivier raul da kuma sashen hausa na rfi da ke ɗaukar nauyin fassara da kuma haɗa wannan shiri muke cewa da ku a tarbe mu mako na gaba domin ci gaban shirin tarihin afirka